أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المتقين تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون عليهم أم لم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أتيناه في إمام مبين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan safiya ta alhamis uku ga watan ramadan a shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu a shekara ta 2021 miladiya barkanmu da haduwa a wannan masallaci na kulafa'ur rashidin wanda yake kan titin afalla a garin agege cikin jihar iko kudancin najeriya a wannan rana da muke gabatar da tafsiri na biyu na wannan shekara mai albarka wanda idan ba a manta ba a jiya mun cike da ƙarshen aya ta biyu cikin wannan sura mai albarka suratu yasin da aka a yau za mu tashi farkon aya ta uku kuma wannan shine karatunmu na biyu a cikin surar Allah maɗaukakin sarki yana cewa innaka laminal mursalin hmm. ala siratin mustaqim Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace innaka lallai kai laminal mursalina kana cikin manzanni wato Allah da kansa yana tabbatarwa da annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzanci to kaga kenan kamar yadda muka faɗa a jiya abinda sura take karantarwa tabbatar da manzanci da kuma tsokaci akan waɗansu daga cikin manzanni kun san cikin kafirai akwai waɗanda suka ce Allah maɗaukakin sarki ba zai yi ya turo ɗan adam ba da haka Allah ba yi da ɗan aike ba yi da manzanni duk wanda ya zo ya ce ku shi manzan Allah ne to yayi wa Allah ƙarya sun rushe manzancin annabawa duka kuma sun rushe manzancin fiyayyen annabawa cikamakin manzanni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda a wata ayar suka ce wa ma anzalallahu ala basharin min shay da dai Allah madaukakin sarki وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء hmm. Ubangiji ya ce wa ma haka haqqa lallai masu irin wannan aƙida ta cewa Allah bai aiko manzanni ba ba su girmama Allah haka qadarihi irin girmama wanda ya kamata a yi masa ba domin Allah ya ce ya yi abu kace bai ba kaga kamar musu ne da Allah sa'insa ne da Allah duk wanda yake musu da Allah yake sa'insa da Allah bai mutunta Allah ba da aka Allah ya ce wa ma qadarullahi haqqa qadarihi iz qalu a yayin da suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in da dai Allah bai taba saukarwa da wani mutum wani abu ba na wahayi sai Allah ya ce قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون الله يكي قل كتيد سوء من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وإذا كنت الله بيتبع يقود ونبا بيتبع سوكر دوهي قوان مهلوكي با to man anzal kitaba allazi jaa bihi Musa wa ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi kenan kaga waɗanda suka yi wannan da'awar Yahudawa ne domin kana iya gane da wata al'umma ake magana ta hanyar in ka ji ambatan sunan annabinta da haka Allah maɗaukin sarki ce man anzal alkitaba allazi jaa bihi Musa nuran wa ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi nuran mai haske wa hudan linnasi kuma shiriya ga mutane taj'alunahu qaratisa har kuke rubuta shi a jikin takaddu tubudunaha da kuke fitowa ku nuna wa mutane wasu wa tukfuna kafiran kuke ɓoye da yawan su mana sun yadda da annabi Musa ko kuma ko ba su yadda da shi ba amma suna kwafar littafin sa na at-taura su rinka nuna wa mutane wasu ayoyi daga ciki wasu kuma su ɓoye. to kaga wannan ya zama kamar ƙaryata kai da kai ku da kuka ce Allah bai yi wahayi ba bai saukar da littafi ga wani ba bai turo wani dan aike ba to ya kuma haka ta faru da haka Allah subhanahu wataala ya ce ai musu wannan tambaya kuma ko su amsa ko kar su amsa amsa ba za ta wuce kwaya ɗaya ba wa malam ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum kuma ta hanyar littafin ne aka sanar da ku abin da ku da iyayenku ba ku sani ba da haka Allah ya ce qulillahu ka ce da su Allah ne yayi wannan aiki ko sun faɗa ko ma ba su faɗa ba domin haka ita ce amsa thumma zarhum fi khawdihim yal'abun sannan ka kyale su cikin kutsa kutsan su yal'abuna suna wasa domin wannan magana ta yi kama da wasa don haka kyale su abin da suke yi kamar wasa ne duk da wasa ne da abin da kuma bai kamata a yi wasa da shi ba shine Allah ko kuma maganar wahayi ko maganar manzanci domin babu wasa a cikin wannan kaga wannan ya nuna maka cewa kore batun annabta da kore batun annabawa abu ne mai tsawon tarihi tun zamanin annabawan da suka shuɗe aka samu kafiran da suke wannan to da haka shine Allah subhanahu wata'ala yake so ya tabbatarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama batun annabtarsa da manzancinsa domin shi ma a cikin kafirai akwai waɗanda suka yi hakan gare shi sun gaji haka ne daga kafiran da suka gabace su ubangiji madaukakin sarki ce wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ubangiji yace wa yaqulu allazina kafaru kafirai suna cewa lasta mursalan kai ba manzo bane ma'ana suna gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul sai Allah yake kace da su kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah kuma ya isa shaida tsakanin ni da ku wa man indahu ilmul kitab wanda a wajensa ne ilimin sanin littafi yake mana Allah subhanahu ta'ala shaida ne akan ni manzansa ne ba ƙarya ne masa ba shaida ne akan cewa abinda nake gaya muku dinnan wahayinsa ne ba magana ta bace ba Su da ka kaga kenan Allah subhanahu ta'ala ya isa shaida akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama manzansa ne shi ya aiko shi ba ƙarya ya masa ba shi ya sa ma a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Muhammadun Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فالدغل فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وما محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إذا جاءك المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وبنجي سبحانه وتعالى يتي وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله ألا يا إثمي شيدا للي منزو محمد صلى الله عليه وآله وسلم dan aikin Allah ne manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wata ayar Allah ya ce wa ma muhammadu muhammadu bai kasance ba illa rasulun face manzo ne kad khalad min qablihi rusul kuma manzani sun shude kafin sa ma'ana dai kaga shi manzanta ya tabbata gare shi sannan kuma manzanci ya tabbata ga annabawan da suka gabace shi to da haka hatta munafukai sukan zo su ce da annabi sallallahu alaihi wasallama mun yadda kai manzo ne amma a baki duk da cewa a zuciyarsu ba su yadda da hakan ba shine Allah yake idza ja'aka almunafiqun idan munafikai suka zo wajenka qalu zaka ji suna cewa nashhadu innaka la rasulullah mun rantse wallahi kai manzon Allah ne sai Allah yake wallahu lallai Allah ya'lamu innaka la rasuluhu yana sanar da cewa kai manzon sa ne amma wallahu lallai Allah ya shahadu yana rantsewa innal munafiqina lakazibun kan munafikai da suka faɗa maka hakan lakazibuna ƙarya suke yi to abin da ya kamata mu lura ya ɗan uwa shine batun manzanci al'amari ne babba yadda da annabawan Allah rukuni ne daga cikin rukunnan imani ba yadda za a yi ka zama mumini baka yadda da manzannin Allah ba dukansu kuma ba tare da ware kowa daga cikinsu ba dole ka imani da su ka yadda da gaskiyarsu ka yadda da littattafan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko su da shi duk abin da suka baka na labari ka gaskata su a kansa to amma sai dai sai ka imani imani tare da aiki da manzan da aka aiko maka yanzu mu dukkaninmu nan wajibi ne mu imani da dukkanin manzanni da za ka ce ka yadda da annabi ɗaya ko manzo ɗaya amma a ka yadda da annabawa da tara cikin ɗari amma manzo ɗaya ne baka yadda da shi ba to a wajen Allah daidai kake da wanda kace duka baka yadda da su ba shi yasa imani da sashin annabawa da kafircewa sashi wannan kafirci ne ba a raba kafa kamar imani ne da littattafai ba ka cewa na yadda da littafi kaza da littafi kaza amma littafi kaza ban yadda ba wannan ma kafirci ne mumini cikakke mai imani na gaske shine wanda ya haɗa littattafan Allah duka yadda da su manzannin Allah duka yadda da su to amma ta fuskar aiki sai ya takaita da yin aiki da annabin da abin da annabin da aka turo masa da shi ya zo masa da shi yanzu kun ga mu dole mu yadda annabi Musa annabin Allah ne annabi Isa annabin Allah ne annabi Dawud annabin Allah ne Sulaiman Yusuf Ismail Idris Ishaq Yaqub har izuwa Adam dukkaninsu annabawan Allah ne amma in muka tashi zani aiki to kuma zani aiki ne kadai da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi domin annabawa kowa ana aiko shi ne da abin da ya dace da zamaninsa da kuma mutanensa shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake آمن الرسول بما أنزل إليه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أهل منهم ونحن له مسلمون إن الذين يكفرون بالله ورسله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا Allah madaukakin sarki ya ce amanar rasulu manzo ya yi imani bima unzila ilaihi min rabbihi da duk abin da aka saukar masa daga wajen ubangijinsa wal mu'minuna haka dukkan mu'minan kwarai su ma sun yi imani da abin da aka saukar wa manzo daga wajen ubangiji wa mala'ikatihi sun yi imani da mala'iku wa kutubihi sun yi imani da littattafai wa rusulihi sun yi imani da manzannin Allah la nufarriqu baina ahadin min rusulihi mu ba ma rarrabewa tsakanin wani daga cikin manzanni mu ce mun yadda da wannan amma ba mu yadda da wannan ba a'a mu duka muke imani da su domin wannan shine imani na gaskiya dan dukkan manzannin nan kowannen su yazo yana gaskata dan uwansa ba wanda yazo ya ce wa manzo wani da ya gabace ni ƙarya yake ko ba wanda ya zo ya ce wanda zai zo nan gaba cikin annabawa ƙarya yake duk sun ce gaskiya suke yi a wata ayar Allah ya ce ƙulu amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da duk abin da ya saukar mana wa ma unzila ila ibrahim da abin da ya saukar wa ibrahim wa isma'il da isma'il wa ishaq da ishaq wa yaqub da yaqub wal asbab da asbab wa ma utiya Musa wa Isa ku ce kun yi imani da abin da aka ba annabi Musa da abin da aka ba annabi Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim da duk abin da aka ba wa annabawa daga wajen ubangijin su la nufarriqu baina ahadin minhum mu ba ma rarrabewa tsakanin wani daga cikin annabawa wa nahnu lahu muslimuna duk mun yi imani da su ubangiji madaukakin sarki ce innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi lallai waɗanda suke kafircewa Allah suke kafircewa manzannin Allah wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa suna ƙoƙarin su rarrabe tsakanin Allah da manzanninsa wa suna cewa nu'minu bi ba'din mun yadda da wani sashi wa nakfuru bi ba'din bam yadda da wani sashi ba wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabilan suna kokarin su ɗauki wata hanya matsakaiciya tsakanin haka ma'ana su ba tsantsar kafirai ba kuma su ba tsantsar muminai ba domin kafiri shine wanda yace bai yarda da duka ba mumini kuma wanda yace ya yarda da duka to wanda ya ɗebi wani kaso a can ya ɗebi wani kaso a can kaga shi ya raba kafa to sai Allah ya ce irin wannan raba kafar shi kansa ula'ika humul kafiruna haqqan masu yin sa su ma su sani tsantsar kafirai ne su wa a'tadna lil kafirina azaban muhina kuma lalle mun tanadar wa da kafirai azaba ta wulakanci to kaga da wannan zaka gane gaskiyar addinin musulunci addinin musulunci shine addinin haɗin kai shine addinin zaman lafiya shine addinin duk mu taho mu tafi tare idan ka tambayi musulmi game da annabi Musa zai ce maka yayi imani da shi annabin Allah ne to kaga in yahudawa da gaske suke ai musulmi abokin tafiya ne tunda bai ki abin da annabin su yazo da shi ba in ka tambayi musulmi game da annabi Isa zai ce maka na yarda annabin Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min kaga kenan musulmi dangane da kiristoci dan uwa ne abokin tafiya ne in dai da da gaske suke to ballantana kuma uwa uba annabi muhammad to amma inda matsalar take ba yahude bai yadda da annabi muhammad ba bai yadda da annabi isa ba da musa kaɗai ya yadda shi kuma ba nasare kirsa ya yadda da isa ya yadda da musa da muhammadu ne bai yadda ba to amma mu ko musulmi mun yadda da duka shi yasa allah subhanahu wata'ala ya ce ها أنتم أولئك تحبونهم ها أنتم أولئك ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لموكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم لنا من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور الله يسي ها أنتم كنغمكو أولئي وإنن معنى الله ينا مغنى دمو مسلمين تحبونهم kuke son su? yana nufin ku kuke son yahudawa ku kuke son nasara domin ku kuke musu kara kuma wanda karar wajibi ce kuka yadda da annabawansu kuka yadda da littattafansu wa tu'minuna bil kitabi kullihi don kun yarda da dukkan littattafan Allah kamar yadda kuka yarda da dukkan manzannin Allah amma sufa wala himbuna ba sa son ku domin su basu su yarda da littafin ku ba basu su yarda da annabin ku ba ba sa fatan alkhairi tattare da ku wai idza laqukum qalu amanna in kuka gamu da su sai su muku munafurci da dadin baki su ce muku su mu'minai ne amma suna nufin su mu'minai ne da abin da yake wajen su banda na wajen ku wa idza kalau in suka janye jiki a inda ba kwa nan abdu alaikumul anamila sai su rinka cizan muku dan yatsa min alghayz saboda haushi saboda kwafa saboda mummunan takidi da mummunan fata a tattare da ku qul mutu bi ghayzikum Allah yace qul kace da su mutu bi ghayzikum sai dai ku mutu da haushin ku in dai dangane da Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ko da littafin sa na Qur'ani ko da al'ummar sa ta musulmai inna Allah alimun ke su sudur lalle hakika Allah masani ne da abin da ke cikin zukatan bayi da haka ya uwa wajibi ne kai imani da Allah kai imani da dukkanin manzannin Allah kai imani da dukkanin littattafan Allah wannan shine imani na gaskiya da Allah yake so babu raba kafa shi yasa za ku ga waɗansu mutanen sun ce sun yi imani da wasu annabawan amma Allah ya ce sun karyata duka annabawa domin har ɗayan da ka ce ka yadda da shi in dai baka yadda da sauran ba to shi ma karya kake baka yadda da shi ba shi yasa ayat suratu shu'ara da Allah yake kawo kissar annabawa sai ta cewa mutanen su sun karyata manzani. كذب قوم نوح المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد كذبت عاد المرسلين كذب قوم لوط كذب ثمود كذبت قوم لوط المرسلين كذب أصحاب الأيكة كذب أصحاب الأيكة المرسلين duk waɗannan mutane Allah yana cewa sun ƙaryata manzanni sun ƙaryata manzanni tare da fa sun yadda da ɗaiɗaikun manzanni mutanen annabi Nuhu sun yadda da manzancin Nuhu amma ba su yadda da sauran ba sai Allah ya ce sun ƙaryata manzanni duka mutanen annabi Hudu sun yadda da manzancinsa amma da ba su yadda da sauran ba Allah ya ce sun ƙaryata duka ko kuma sun karyata ɗaya amma aka ce sun karyata duka abin nufi da karyata ɗaya da karyata duka daidai ne abin nufi da imani da duka da imani da guda ɗaya in an haɗa da dukan daidai ne to amma warewar ta wannan kuma shine laifi shine abin da Allah subhanahu wata'ala bai yarda da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man qala la ilaha illallah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhu minhu wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha adakalahu Allahu aljanna ala ma kana min al-amal aw kama qala alayhi salatu wa salam duk wanda yake la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah yayi imani babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi muhammadu manzon Allah ne wa isa kuma annabi isa ma abdullahi wa rasuluhu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min kuma haƙiƙa kalmar Allah ce da ya jefa ga nana Maryamu kuma rai ne daga gare shi kuma ya yadda da alkiyama gaskiya ce babu makawa to wannan Allah zai sa shi aljanna gwargwadon ayyukansa ko duk abin da ya kasance yana aikatawa na aiki kaga kenan addinin musulunci yayi umarni da imani da annabawan da suka gabata imani da annabawa kamar yadda na gaya mana wajibi ne amma aiki sai da abin da annabin da aka aiko maka ya zo maka da shi dan mun ce ai imani da annabi Musa ai imani da annabi Isa ai imani da annabi Sulaiman Dawud Yusuf da sauransu ba kuma ana nufin yau ka ɗauko wani wurdi ka ce ga wurdin annabi Musa za ka yi ba in kai Allah ba zai karɓa ba domin kai ba na annabi Musa ba ne shi yasa a cikin kalmar shahada ake ware kowane annabi da aka turo maka yanzu mun ce dukkanin annabawa annabawan Allah ne mun yarda da su amma idan za mu yi kalmar shahadar da za ta shigar da mu musulunci ai kawai da annabin da aka aiko mana za mu furta la ilaha illallah muhammadu rasulullah kamar yadda a zamanin annabi isa yadda kalmar shahada take la ilaha illallah wa anna isa abdul rasulullah a zamanin annabi musa la ilaha illallah wa anna musa rasulullah a zamanin annabi dawud la ilaha illallah wa anna dawuda rasulullah to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yace ku imani da annabawa duka amma aiki kowa yayi da na annabin da aka aiko masa domin su annabawa duk da dukkanin su daga wajen Allah ne kamar yadda na faɗa amma suna da bambanci a wajen shari'a tunda Allah yace li kullin ja'alna li kullin ja'alna minkum sirratan wa minhaja Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowane annabi mun sanya masa shari'arsa da tsarin rayuwa da ta dace da shi da mutanensa a zamanin sa da haka zaka ga wani abun ana yi a zamanin wani annabin amma a wani zamanin annabin ba za a yi ba an hana kamar misali a da can mutum yana iya auren mace ya da kanwa uwarsu daya, ubansu ɗaya cikinsu daya, kuma su zauna duk a sa a matsayin sa namiji guda su yi kishi wannan ya halatta a shari'ar wasu annabawan amma Allah daga baya ya hana shi yasa sa ce wa an tajma'u wa an tajma'u bayna lukhtaini illa ma qad salaf hmm. innahu kana inna laka na ghafurar rahima Allah ya ce wa an tajma'u bayna al-ukhtaini cikin abin da aka haramta muku na auratayya na daga ciki kuma kada ku rinka haɗa tsakanin yan uwa biyu shaƙiƙai uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya a lokaci ɗaya illa ma qad salafa sai dai a shari'ar da ta wuce an yi haka inna allaha kana ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara mai jin kai yo a da can ma mutum zai auri yar uwarsa cikin su ɗaya uwarsa ɗaya ubansa ɗaya kuma shari'a ce ta annabi an yi wannan a zamanin annabi adamu domin a zamanin annabi adamu kamar yadda malaman tarihi suka faɗa duk duniya daman babu wani gida sai gidan annabi adamu ba wani uba sai shi ba wata uwa sai na na hawa'u su kadai ne iyaye a duniya su suke haihuwan maza suke haihuwan mata sai Allah ya umarci annabi adamu ka rinka hada ƴaƴanka aure na na hawa'u sau ashirin ta haihu ciki ashirin ta haifarwa adamu kuma cikin nan dukkaninsu tagwaye ne kuma dukkaninsu namiji da mace namiji da mace ake haihuwa to sai Allah ya ce idan an haifi tagwaye can biyu namiji da mace can biyu namiji da mace in suka girma ka ɗauko wancan namijin ka haɗa shi da wannan macen ka ɗau wannan macen ka haɗa ta da wancan namijin kaga dukkanin su cikin su ɗaya uwarsu ɗaya uban su ɗaya to amma daga baya da gidaje suka fara yawa al'umma ta fara yawa nan ma sai Allah madaukakin sarki ya haramta an haramta ka auri yar uwarka ta kusa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya to kaga duk wannan a baya an yi shari'a ce ta wasu annabawan amma a wajen wasu annabawan haramun ne ba za a yi ba kamar mu a yanzu ba za a yi wannan ba Allah maɗaukin sarki ya haramta to da haka wannan yake nuna imani da annabawa duka ba kuma yana nufin aiki da duk abin da suka zo da shi ba a'a in aiki ka tashi yi sallar kadai irin ta annabi Muhammad zaka kwaikwaya azumin ka kadai irin na annabi Muhammad zaka kwaikwaya aikin hajjin ka kadai irin na annabi Muhammad zaka kwaikwaya ba ruwanka da aikin hajjin annabi musa ko annabi ibrahim ko isa ko suleiman waɗannan aikin hajjin su su da al'ummarsu ne kaɗai irin nasu amma namu mu kuma irin namu shi yasa imamu ahmad dan hanbali ya rawaito hadisi a cikin musnad ɗinsa wata rana sayyidina umar ya ga wata aya a cikin attaura wacce ta kama da wata ayar a cikin qur'ani sai ya ɗauko ya kawo annabi yana nuna masa a takarda sai nan da nan hankalin annabi ya tashi ransa ya ɓaci fuskarsa ta canja sai manzo Allah ya ce da annabi da sayyidina Umar alam ati biha bayda anaqiya yanzu abinda nazo muku da shi na Qur'ani bai zame muku kamar rana a tsakiyar wuni ba ma'ana ban zo muku da komai da ya ishe ku ya gamsar da ku ba ba ku bukatar aya daga littafin wani annabi yace lauka kana Musa hayyan lama ahu illa tibai wallahi ko da annabi Musa yana raye a yanzu shi kansa ba zai aiki da attaura ba sai dai ya bata ya dawo ya bi alkur'ani domin lokacin attaura ta ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake law jaa Musa bit taura waji'tukum bil qur'an wa taraktumuni wa taba'tumuhum la dalaltum da a yau annabi Musa zai dawo da attaura tasa ni ga ni nazo muku da qur'ani ku kyale ni ku bi shi wallahi bata za ku duk Allah wuta zai sa ku domin Allah subhanahu ta'ala ya sanya wa kowane annabi zamani da lokaci da kuma lokacin da zai yi aiki da shari'arsa da kuma al'umar da aka aike shi zuwa gare su da haka lokacin attaura ya wuce lokacin linjila ya wuce yanzu lokacin qur'ani ne lokacin annabi musa ya wuce lokacin annabi isa ya wuce yanzu lokacin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ya kamata mu fahimci wannan da kyau yadda da annabawa duka rukunin imani ne amma koyi da annabin da aka aiko maka wannan shi ya zama wajibi a kanka to sannan cewa na yi imani da annabi na ba wai kawai faɗa ce ta baki ba a'a ka faɗa da baki ka ƙudurce a zuci kuma a gani a ayyukanka na gabbai duk abin da annabi ya ce a yi ka yi iya ƙoƙarinka duk abin da annabi ya ce ka bari ka bari iyayenka to wannan shine imani da annabi ba kawai faɗa da baki ba ba surutu ba ubangiji ya ce wa ma'ata kuma rasulu وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله يقول وما آتاكم الرسول دق أبن دمنزو يزومك دشي فخذوه كلكيش هنو ببيو وما نهاكم عنه دق أبن دمنزو الله يهناكو فانتهوا كرب دشي فوفو har abada wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha shadidul iqab ku sani Allah mai tsananin ukuba ne abin nufi in dai za ku saba wa annabi to shi kuma Allah ba zai kyale ku ba sai ya azabtar da ku fal yahzaril ladina yukhalifuna fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ومن يشاكك الرسول ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم wasa'at masira Allah ya ce wa man yushaqiqi rasula duk wanda yake saba wa manzo min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan an masa bayanin shari'ar da manzon ya zo da ita shari'a cikin komai ga yadda annabi ya ce a sa tufafi ga yadda ya ce a yi sallah ga yadda ya ce a ci abinci ga yadda ya ce a yi azumi ga yadda ya ce a yi aikin haji ga shigar da ya ce mace ta yi in za fita daga gidanta duk kika san wannan amma kika sa kafa kika shure ai zamanin an waye an ci gaba ya za a yi mutum ya ce zai yi abin da iyayensa da kakanninsa suka yi to wannan halaka ce da tabewa hatta kwalliyar mata ba yadda manzan Allah bai nuna mana ba kin ɗauka kawai yanzu jagirar da zaki shafa da jambaki da gazal yadda kika ga dama zaki eh ko da zaki yadda kika ga dama amma akwai ka'idojin da aka ce miki ki kiyaye hatta ɗinka kaya ba wai duk style ɗin ɗinkin da ya zo a zamani zaki ba akwai ka'idoji kuma in kin ɗinka akwai inda ki shiga da kayan akwai inda ba ki shiga da su ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la'ana Allahu alwasila wal mustawsila wal washima wal mustawshima wan namisa wal mutanamisa wal falija wal mutafallijati lil husn al mughayyirati li khalqillah hadisin Aisha maza Allah yake Allah ya tsine wa macen da ta ƙara gashi da wacce aka yi wa ƙarin gashin ba kwalliya bace ta zamani attachment Allah ya tsine wa matar da ta ƙara gashi da wacce aka ƙarawa da matar da ta je aka yi mata askin gira aka gyara mata gira da wacce ta yi annabi yake da Allah ya tsine musu da matar da ta je aka gyara mata haƙori don ta yi Allah ya tsine mata wacce ta yi da wacce aka yi wa da matar da ta je aka yi mata zane ko bulle ko ka ce da yaren zamani tatu da wacce ta da wacce aka yi wa manzo Allah ya ce duk Allah ya tsine musu duk neman kyau suke yi kuma suna canja halittar Allah to haka nan abin da ake cewa da hausa a cuci maza mace ba ta da gashi ta yi ta sa wani abu ƙoƙo ko kofi aka kanta ya tum haka a hadisin muslim manzo Allah ya ce min ahlin nari lam arahuma qattu nau'i bi na mutane yan wuta ne ba zan gansu ba in ji manzo Allah domin ba za su zo a zamani na ba amma Allah ya gaya mun za a yi su a ƙarshen duniya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun رؤوسهن كأصنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن rihaha وإن ريحها min masirati kaza wa kaza. a wata ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idza laqitumuhun fal'anuhunna fa innahunna mal'unat manzo Allah ya nau'i biyu na yan wuta ba zan gansu ba za a yi su a nan gaba na farkon su nisa'un mata kafiyatun ariyat ga su da tufafi amma tsirara suke irin abin da ake cewa fan dubinki tsirara mace ta sa kaya transparent ana ganin komai na jikinta ko dai saboda shara-shara na yadin ko kuma saboda yadin wadatacce ne ba shara-shara ne da shi ba amma style na ɗinkin za a yi shi fitted ya matse jiki komai shaf ɗin jikinta ana gani amma kuma ta sa kaya ba tsirara take ba amma bambancinta da tsirara kaɗan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayan haka ga bayyanar da tsaraici sannan ga tafiya ta rangwada akan titi tana tallata fasikanci tana tallata alfasha tana jan zukatan masu raunin imani wanda wannan shi yake jawo da yawan mata a yau ake musu taɗe in ke ba za a yi miki taɗen ba sai a koma kan yanki karama kin motso sha'awar mutane akan titi analysis bincike da ƙididdiga ya tabbatar da cewa ƙasar da aka fi yin fyaɗe inda mata suka fi tsaraici ne yanzu bincike ya nuna a amerika duk awa ɗaya za a yi fyaɗe duk awa daya sai ka samu kes na racing a amerika wanda bincike hatta na arna ya gano mutu abin da ya sa hakan ke faruwa raikin mata wani namijin kwata-kwata hankalinsa bai kai kanki ba sha'awarsa ba ta motsa ba amma da kin gibta ta gabansa da irin wannan shigar da kika sai ki motsa masa sha'awa to kuma ga karancin tsoron Allah dama shi bai ma san da cewa akwai Allah ba bai ma yarda da Allah ba duk maganar wuta da aljanna da ake shi ba ruwansa da ita ba ita ce a gabansa ba kawai abin da ke gabansa sha'awarsa bukatarsa ita ce ubangijinsa sai abin da ransa ya tsara masa shi yake aikatawa da daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan matan ga tsaraici ga rangwada ga karairaya a wajen tafiya akan titi mumilat masu son su jawo hankalin maza zuwa gare su wai duk hakan suna yi ne fa dan za su kalle su dan su kyasa musu to inda ma a ce matan da suke irin wannan shigar marasa aure ne inda za a ce da sauki sauki to gwanda gwanda nasu amma wallahi wata za ka ga har da auren nata tana irin wannan shiga kai wata ma saboda lalacewa lalatar bata kaita a kanta ita kadai ba mijinta ne ma yake sayo mata irin wannan kayan ta sa akwai matan da da yawa za su ce su hijabi suke so su sa mazan su ce ba su yadda ba ya za a yi su mai da su ƙauyawa ya za a in kashe miki wannan kuɗin ki zo ki sa wani hijabi kawai ki rufe jiki wallahi akwai mata ba ɗaya ba babi biyu ba da suke ba mu labari mazan su suka ja musu maza suke bin su akwai matar da sanadiyar haka ta kashe aurenta ta ce kullum mijinta zai siyo mata kaya ya je mata ɗinki irin ɗinkin da kamata ya daga ita sai shi amma sai sa ta yi abinci a gida sai ya gayyato abokai kuma ya ce ta fito da wannan shigar ta kawo musu abinci falo daga nan har wasu mazan suka fara neman ta da fasikanci saboda ya zama banza jaki mai zuciya alade bai da kishi kai da kishi to da ka ya yan uwa ku sani cewa addinin musulunci bai bar mu cikin duhu ba babu abin da ya rage mana manzo Allah bai rage mana komai ba duk abin da zamu rayu da shi mu samu aljanna da duk abin da zai kai mu wuta da duk abin da zamu samu alkhairi da duk abin da zai jawo mana shari sai da manzo Allah ya bayyana mana shi saboda tsananin kaunar mu da yake yi kuma dan sauke nauyin da Allah subhanahu wataala ya tsora masa an tambayi Salmanul Farisi ko abu ayyub al-ansari ɗaya daga cikin waɗannan sahabban wani bai yahudi ya tambaye shi yace ku musulmi komai sai ku ce annabinku ya koya muku komai to wai in da gaske ne komai annabinku ya koya muku har shiga ban daki har zama akan matsayi sahabi yace wallahi har shiga ban daki har zama akan matsayi to annabin da bai manta da kai a ban daki ba sai manta da ke a bedroom sai manta da ke a ɗakin kwalliya wajen make up annabi bai manta da mu a komai ba sai da ya gaya mana ka'idar sa kayan mu maza ka'idar sa kayan mata kwalliyar da namiji zai yi kwalliyar da mace za ta yi kayan da ya kamata namiji ya sa kayan da ya kamata mace ta sa manzo Allah in zaka shiga ban daki ya ce ka shiga da hannun da kafar hagu kuma kai addu'a bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal in zaka fito daga ban daki ka fito da kafar dama kuma kai addu'a gufranak to annabin da bai manta da kai a ban daki ba wanda duk wanda ka gan shi a ban daki larura ce ta kai shi aikin kwana kwana ne ya kai shi to kuma sai a manta da kai a dakin bacci shi yasa a dakin bacci ma manzo Allah ya koya mana ga yadda zamu kwanta ga bangaren da zamu kwanta ga irin kwanciyar da ba za mu yi ba ga addu'ar da zamu kwanta da ita ga addu'ar da in ma cikin dare ka farka zaka ci gaba da bacci ga abin da zaka faɗa in mafarki kai in mummuna ne ga addu'ar da za ka yi ga yadda za ka yi duk Allah ya tsare ka to amma da magani a gonar yaro kamar yadda masu magana suke faɗa ɗayan biyu ko dai jahilcin da yawa daga cikin musulmi yasa ba su san addinin su ba ko kuma sun sani din amma sun raina domin akwai waɗanda sun san duk waɗannan abubuwan da nake faɗa amma su a ganin su su wayayyu ne ba su da bukatar wannan ya za a yi za ka kwanta bacci a ce sai ka karanta wani kulhuwan lahu da falaki da nasi kawai ɗan sa cool music ɗinka ka kwanta kana ɗan ji abu mai sanyi yana shiga ranka wallahi ƙarya ne ba sanyi ba ne ba wuta ce wuta ce da haka ya yan uwa imani da annabi ba magana baki ba ce ba kiɗa da waƙa ba ne waɗansu sun ɗauki imani da annabi ya ƙare a kiɗa da waƙa su yi fiyano su yi kalangu su ce annabi muna son ka kenan an gama wallahi ba haka bane ba al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddakahul amal imani magana ce wacce ta tabbata a zuciya kuma aiki ya nuna ya za a ka ce kana son annabi amma kullum kuna raba gari ga yadda annabi ya ce a ci abinci kai ba haka kake ci ba ga yadda ya ce a sa kaya kai ba haka kake yi ba ga yadda ya ce a yi sallah kai ba haka ake yi ba wannan ƙarya ne ai ta'asir rasula wa anta tubhiru ko taz'umu hubbahu hadha li amri fil qiyas shani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ba yadda za ka ce kana son abu kuma a ce kullum kuna sabani da wannan abu yanzu mace ce za ta ce ina son mijina kuma kullum suna cikin fada anya wannan soyayya ta gaske ce ina son matata amma kullum kuna cikin fada anya wannan soyayya ta gaske ce akwai matsala to ballanta na uwa uba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama soyayya ta gaskiya tana bayyana ne a cikin biyayya in mace da gaske tana son mijinta za ka ga tana masa biyayya in miji da gaske yana son matarsa zai kyautata mata in musulmi da gaske yana son annabi za ka ga yana masa biyayya ta kolin koli ta kolin koli ballantana ubangiji subhanahu wata'ala ya kayyade shiriyar mu cikin biyayya ga annabi Allah ya ce wa in tuti'uhu wa in tuti'uhu tahtadu Hmm. وما على الرسول إلا البلاغ المبين الله يقول وإن تطيعوه إن دي كوكا ta الله wallahi والله ذاك شريع malamai suka ce a nan abin da Allah yake nufi in kuma kuka kibin safa wallahi za ku bata kun shiga uku kun lalace a ce ka san tafarkin annabi ka kibi wallahi ka gama yawo kai da kwanciyar hankali a duniya har abada ko me Allah zai baka ba zai sa maka albarka ba ba zai sa maka natsuwa ba ba za ka ji daɗin rayuwa ba saboda daɗin rayuwa ba a jin su sai a cikin bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa masu hikimar zance suka ce bin Allah maganin wayo Allah amma matukar kace ba za ka ba Allah ba ba za ka bi manzon Allah ba to kun shirya da gararan ban rayuwa kun shirya da fitintinin rayuwa kun shirya da tashin hankalin rayuwa ka shirya ka yi abokantaka da rashin kwanciyar hankali kullum za ka rinka mafarkin tsoro ka ce an biyo ka yau ba dole a biyo ka ba ya za a kyale ka shaidanu za su kyale ka ne baka ba annabi ba wallahi ba za su baka ba wane yana jin haushi na yau ba dole ya ji haushin ka ba ko baya jin haushin ka sai zuciyarka ta nuna ma yana jin haushin ka saboda ai da mun ka cancanta ma a ji haushin naka ba ka bin annabi ka dauka ba za a ji haushin ka ba dole a ji kai kanka sai ka ji haushin kanka da kanka yau ba gashi nan ba muna gani arna Allah ya ba su komai amma mutum rana tsaka sai ya sha guba ya kashe kansa duniyar ta masa zafi saboda babu zikirin Allah babu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah madaukin sarki yace da manzon Allah innaka laminal mursalin lallai kai kana cikin manzanni ko ana so ko ba a so ko an yadda ko ba a yadda ba Allah ya riga ya zartar to sannan ala siratin mustaqim kuma kana kan tafarki madaidaici bayan kasantuwarka cikin manzanni kuma kana kan tafarki madaidaici dukkanin manzannin Allah da suka gabata su ma suna kan tafarki madaidaici ma'ana Allah yana so ya ce manzan Allah fa kamar annabawan da suka gabace shi ne cikin annabta da kuma cikin shari'a duk da ma ya tsare su ya fi su daka inda gaske kana son annabi Musa ka yi imani da shi saboda annabtarsa saboda shiryar da ya zo da ita to Muhammadu ma ya cancanci haka inda gaske ka yi imani da annabi isa saboda abin da ya zo da shi na shirya saboda manzancinsa ko annabtarsa to muhammadu ma ya cancanci haka haka nan duk wani annabi in dan wannan kake son sa to manzon Allah ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan haka yake domin dukkanin annabawa akan tafarki suke madaidaici kake ubangiji madaukakin sarki yace qul innani hadani rabbi qul innani hadani rabbi ila siratin مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وأن هذا صراطي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Allah ya ce ƙulka ce da su inna ni lallai ni hadani rabbi ubangiji na ya shiryar da ni ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki miƙaƙƙe to wanne ne tafarki miƙaƙƙe sai Allah ya ce millata ibrahima dinan qiyaman addini wanda ya miƙe ya kama hanya zuwa ga Allah ya saba wa dukkanin wata hanya da ta bauɗe ta shirka da kuma ta wuce gona da iri millata ibrahima shine tafarkin annabi ibrahima hanifan wanda shi annabi ibrahim ya kauce wa dukkanin wata ƙasa da dukkanin wata shirka ya kama hanya ɗoɗar zuwa ga allah ta hanyar tauhidi wa ma kana minal mushrikin da dai annabi ibrahim baya cikin masu shirka kaga kenan tafarkin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kai shine tafarkin annabawan da suka gabace shi ibrahim da dukkanin waɗanda suka gabace shi to haka nan allah subhanahu wataala ce da manzon sallallahu alaihi wasallam wa innaka lallai kai latahdi ila siratin mustaqim kana shiryarwa zuwa ga tafarki ne kakke siratin lahin lazi lahu ma fi samawati wa fil ardi tafarkin allan da duk abin da ke sama da ƙasa nasa ne ala ku saurara ku ji ilallahi tasirul umur dukkan al'amura zuwa ga Allah suke komawa to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa anna hadha sirati mustaqim kuma ka ce da mutane in ji Allah haƙiƙa wannan shine tafarki na miƙaƙƙe wa annaha fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi kada ku bi wasu hanyoyin sai su raba ku da hanyar Allah hanyar manzan Allah hanyar annabawan da suka shuɗe zalikum wasaqum biki wannan shine abin da Allah yake muku wasici da shi la'allakum tattakuna dan ku samu takawa dan ku samu tsari da kariya daga azabar Allah subhanahu wata'ala daga wannan shine ma'anar alasirasin siratin في Allah تنزيل tanzilul الرحيم تنزيل tanzilul الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون الله يكي تنزيل كو تنزيل العزيز الرحيم للي شيبك تم منزنشي tanzilun saukakken al'amari ne na al'azizi mabuwayi arrahimi mai rahaba manzanci ba maganar wani ɗan adam ba ce maganar Allah ce domin Allah maɗaukin sarki shi yake zaɓen manzanni cikin mutane kuma shi yake zaɓen manzanni cikin mala'iku kuma shi ya fi sanin inda ya dace ya zaɓi manzo da inda ya dace ya aje manzanci Allahu ya tsafi الله يصطفي من الملائكة رسلا alamu. الناس والله أعلم والله الله أعلم حيث يجعل رسالاته ubangiji maɗaukakin sarki ce Allahu ya yastafi min almalaikati Allah shi yake zaɓa daga mala'iku rusulan manzanni wa minan nasi haka ma daga cikin mutane a cikin mala'iku akwai manzanni a cikin mutane akwai manzanni kuma wannan duk zaɓin Allah ne ba wanda ya zaɓa wa Allah annabi cikin mala'iku ko cikin mutane duk shi ya zaɓi kayansa sannan Allahu a'lamu haythu ya risalata Allah shi yafi kowa sanin inda ya dace da ya aje manzancinsa da ya ba annabi Musa ya san ba wanda ya dace ne sama da shi a cikin al'ummarsa da ya ba wa Isa ya san ba wanda ya dace da hakan ne a cikin al'ummar Isa haka da ya ba wa nuhu da ya ba adamu da ya ba wa shu'aibu da ya ba wa yusufu kowa to haka ya ba wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka da ya ba jibril saboda ya san jibrilu shi ya fi kowa sanin a shi ya fi kowa dacewa da manzanci da shugabancin manzanni cikin mala'iku to da haka batun manzanci tanzilul azizir rahim saukakken saƙo ne daga allah mabuwayi kuma mai jin kai malamai suka ce wannan kalmar tanzil din a nan tana bayani ne akan manzanci da aka faru bayaninsa a baya cikin innaka laminal mursali kuma makamancin haka ya zo a cikin ayar suratul tagabun ubangiji madaukakin sarki yace fattaqullaha ya ulil albabi fattaqullaha ya ulil albabi فاتقوا ya ulil albabi الألباب الذين قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور Allah ya ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ulil albabi ya ku masu hankali kad anzalallahu ilaikum zikira. haƙiƙa Allah ya saukar muku da tunatarwa ya saukar muku da faɗakarwa ya saukar muku da wata daraja da ɗaukaka domin duk kalmar zikir anan tana amsa wannan ma'anar to sai dai malamai sun fi rinjayar da cewa zikiran anan Allah da kansa ya fasar me yake nufi sai ya ce rasulan manzo bi ma'ana risalatan manzanci yatlu alaikum ayatillahi wanda shi manzan ta hanyar manzancin yake karantar da ku ayoyin Allah mu mubayyinatin ko mu ki waɗanda suke kunshe da bayanai ko waɗanda ake bayyana su li yukhrijal ladina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati ila an-nur dan Allah ko shi manzan ta hanyar bayani ya fitar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai daga duhun kafirci duhun zalunci duhun shirka duhun bid'a duhun girman kai duhun rashin kyakkyawar mu'amala ilan nuri zuwa ga haske na imani haske na musulunci haske na tauhidi haske na sunna haske na kyakkyawar ɗabi'a domin da wahayin Allah ne mutum yake sanin waye Allah ya kadaita shi da wahayin Allah ne mutum yake sanin waye manzo ya girmama shi da wahayin Allah ne mutum yake sanin darajar iyaye da wahayin Allah ne mace take sanin haƙoƙin mijinta dan ta kyautata masa da wahayin Allah ne miji yake sanin haƙoƙin matarsa da iyalansa don ya sauke da wahayin Allah ne makoci yake sanin haƙƙin makoci a kansa kuma da wannan ne in an sani an yi aiki da shi rayuwa take haske ake fita daga duhu a koma cikin haske to da ka imam al-qurtubi ce kalmar tanzilul azizin rahim magana ce akan manzanci Da haka waccan aya take daɗa fito mana da ma'anar wannan aya rasulan yatlu alaikum ayatillah kada Allahu ilaikum zikran kaga sai aka ce anzala ya saukar da me zikran ambato ambatan ana nufin manzancin manzan Allah da sauran manzanni to shine anan sai yace kada Allahu ilaikum zikiran rasulan Allah ya saukar muku da ambato ko ya saukar muku da daraja da ɗaukaka shine ya ba ku manzo ya tulu alaikum lahi yana karantar da kwayoyin Allah kuma saukar da shi aka yi ma'ana shi batun manzancin ne aka saukar shi ko manzan muna nan ƙasa tare da shi amma wahayin manzancin daga sama ya zo batun cewa shi manzan ne daga sama ya zo domin wahayin Allah subhanahu wata'ala daga sama yake zuwa to sannan sai Allah ya sifanta kansa da sifofi guda biyu daga cikin manya-manyan sifofinsa al'azizu da arrahimu mabuwayi ne, jin kai kalmar aziz tana nufin mai ƙarfi ƙarfin da ba a iya ja da shi sau da dama idan Allah subhanahu wata'ala ya sifanta kansa da ƙarfi to kuma sai ya ƙara da sifanta kansa da tausayi don ya bambanta ƙarfinsa da ƙarfin sauran 'yan adam galibin 'yan adam in suna da ƙarfi ko sauran halittu in suna da ƙarfi ƙarfin yakan ja su zuwa ga zalunci yakan ja su zuwa ga cuta yakan ja su zuwa ga danna na ƙasa amma shi Allah karfinsa ba haka bane karfi ne wanda a cikinsa akwai tausayi akwai adalci babu zalunci domin inda Allah subhanahu wata'ala zai yi zalunci to yana da karfin da zai murkushe kowa to amma shi baya zalunci shi yasa a hadisi ya yace ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ku bayi ni kaina na haramta wa kaina zalunci tare da cewa Allah fa duk abin da yayi ba zalunci bane domin komai nasa ne kai da kaya duka mallaka wuya ce amma sai ce shi kansa ya haramta wa kansa zalunci dan kai da kai ba kai kowa ba ka sani ba ka cancanci ka cuci kowa ba in wanda ya bayi baya cutar su to wanda bai yi su ba ko ai bai kamata ya cuce su ba to da haka ubangiji ya ce tanzilul azizur rahim to me hikimar da yasa Allah ya aiko annabawa kuma ya saukar da manzanci ba kawai dan su zama ceremonial leaders bane ba kawai shugabanni na biki irin yadda a yau muke da shugabanni na biki za ka tarar ba su da wani aiki sai in an zo biki kawai a faɗi title shugaban kaza shugaban kaza shugaban kaza to amma su annabawa ba shugabanni ba ne kawai na a faɗa babu aiki shugabanci ne mai haɗa da aiki to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce da tun zira qauman dan ka gargaɗi mutanen da ma unzira aba'uhum ba a gargaɗi iyayensu ba fahum gafiluna dan haka suke cikin rafkana to waɗansu malamai suka ce wannan ayar tana magana ne akan mutanen makka kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa turo musu annabi ba shine farkon annabi balarabe dan cikin garin makka da aka turo to da haka Allah ya turo shi ne dan ya gargaɗi mutanen makka waɗanda su annabi dan cikin su bai taɓa zuwa a gare su ba wannan yasa suke cikin rafkana wannan ɗaya ne daga cikin tafsirai guda uku da aka yi wa ayar waɗansu malaman suka ce in ma hakan ne to ai ba mutanen maka ne kadai ba a taɓa turo musu annabi ɗan cikinsu ba akwai wasu al'ummomin da yawa wanda su ma annabawa ɗan cikinsu ba su zo musu ba kamar yanzu kaga in kai bahaushe ne akwai annabi bahaushe ne in kai bayarabe ne akwai annabi bayarabe in kai inyamuri ne akwai annabi inyamuri in kai kanuri ne akwai annabi kanuri to in haka ne kai ma ma unzira aba'uhum fahum <laughs> ta shafe ka da aka ibnu kasir yake in ma mun dauki wannan fasarar to ayar bata takaita da larabawa ba kaɗai, dan bayan su akwai wasu mutanen da da yawa su ma annabawa yan cikin su ba su taba zuwa ba amma cewa annabi bai zo da yare na ba dan kabila ta baya bani lafifa in yi kafirci in dai wani annabin ya zo yayi magana da yaren da koda ba yare na ba kuma na iya yaren koda koya na yi to wannan manzancin ya shafe ni shi yasa waɗansu malaman suka ce kai ayar ma ba haka take nufi ba a'a akwai wasu annabawan ai da aka taba yi a makka kuma sun yi magana da larabci ko da ba asalin larabawa ne kamar annabi isma'il annabi isma'il ai a makka ma aka haife shi a aka raine shi ya tashi haihuwarsa ce kawai ba ai ba kuma da larabci ya yi magana isma'il ya auri larabiya ya haifi ƴaƴa larabawa wanda ta sanadiyya haka ne ma aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da aka shi yasa wasu malaman suka ce ma dinnan ba ma ce manfiya ta korewa ba a'a ma ce ko dai ta zama mausuliya ko ta zama masdariya idan muka ce mausuliya ma'anarta litunzira qauman lazi unzira aba'uhum dan ka gargadi mutanen da daman an gargadi iyayensu a baya amma fahum nuna duk da haka suna cikin rafkana to zo ka tuna musu wasu malaman suka ce a'a ma ce amma masdariya bi ma'ana litunzira qauman in zara ihim fahum gafilun ka gargaɗi mutane irin gargaɗin da aka yi wa iyayensu amma duk da haka kuma suna cikin rafkana to da haka waɗansu malamai suka ce wannan ayar tana da rikici wajen fassara wanda tana da ire-irenta makamanciyarta waɗanda suke da iskali rikitarwa wajen fassara dole ne a wajen fassara su ana bukatar dogon bayani makamancin wanda muka yi guda biyu ko ma sama da haka a Qur'ani akwai wata a cikin suratu As-Saba wa ma atainahum min kutubin wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha mm. wa ma arsalna ilayhim qablaka min nabir Allah ce wa ma atainahum min kutubin ba mu ba su ba na daga littattafai yadrusuna ha da suke karantawa wannan ɗaya ne daga cikin tafsirai a wani tafsirin wa ma atainahum da abin da muka ba su min kutubin na littattafai ya sunaha suna karantawa wa ma arsalna da abin da muka aiko min qablika na gabaninka min nazirin na masu gargadi da suka yi musu gargadi amma duk da haka basu ji ba a wata ayar cikin suratul sajda Allah ya ce am yaqulu naftara am yaqulu naftara hmm. sajda kuwa tunzara hmm. am yaqulu naftara hmm. qul huwa al min rabbika بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله يتي أم يقولون افترى للي سنة شوى من ذا الله شيء كالكرة saƙon da ya zo wa mutane da shi ba Allah ne ya aiko shi ba sai Allah ce bal huwa bari wannan magana ba gaskiya bace abinda Allah ya faɗa gaskiya ne Allah ne ya aiko shi kuma saƙon na Allah ne litunzira qauman dan ka gargaɗi mutanen da ma atahum min nadhir manzo bai zo musu ba ko qauman allazi atahum min nadhir min qablika wanda manzo ya zo musu tun gabaninka la'allahum yahtaduna dan su shirya to da waɗannan ayoyi guda uku kusan za ku ga duk ma'anarsu ɗaya ne ko dai tabbatarwa ko korewa gwargwadon yadda malamai suka fassara su abinda wannan yake nufi ya ƴan uwa mu sani cewa Allah subhanahu wataala yana son mu yana kaunar mu kuma yana ba mu kulawa ta musamman shi yasa Allah ya turo mana annabawa ya saukar mana da littattafai duk danye mana gata dan ya shiryar da mu bai bar mu a cikin duhu ba kuma bayan annabawan nan sun shuɗe Allah ya rinka turo mana masu wa'azi lokaci bayan lokaci wannan ya zo ya gaya maka kaza wannan ya zo ya gaya maka kaza duk fa Allah ne yake so ya tsayar maka da hujja a kanka dan gobe kiyama kar ka zo kai musu da Allah an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli shay'in qadir dan kada ku zo ku cewa Allah ai ni ban san wani annabi ba ai ni manzo bai zo mun ba ubangiji ya ce mun riga mun tsayar muku da hujja rusulan mubashirin wa munziri li alla rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da rusul hmm. وكان الله عزيزا حكيما الله يتي رسلا منزلني كنا مبشرين ما سأل بشر ومنظرين كما kuma سقر قئي لألا يكون للناس على الله هجة dan kada mutane su zama suna da wata hujja wata wani uzuri wani abun fada alallahi ga Allah ba'da rusuli bayan zuwan manzani wakanallahu azizan hakima Allah madaukakin sarki ya kasance mabuwayi sannan kuma ya kasance mai hikima Allah maɗaukacin sarki ka ba mu ikon yin imani da littattafanka ka ba mu ikon yin littafi da manzanninka ka ba mu ikon yin biyayya gare su sau da kafa kamar yadda kake so Allah madaukakin sarki ka kare mu ka tsare mu daga dukkan tabewa daga dukkanin wata halaka za mu dakata a nan saboda lokaci ya cin mana sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu